يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا عباد الله أن الشكر والصبر من أعظم شعب الإيمان لأن المؤمن لا يخلو من حالتين إما في نعمة فيقابلها بالشكر وإما في بلاء فيقابلها بالصبر كما أشار إلى ذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر وكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن رواه مسلم أيها الإخوة إن مما يدل على قوة ارتباط الشكر والصبر بالإيمان أن بعد الصلاة جعلها طرفي الإيمان أو جعلهما طرفي الإيمان قال ابن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفاني نصفه صبر ونصفه شكر ثم بعد ذلك عباد الله إن مما يعين العبد على الشكر والصبر نظره إلى غيره ممن هو أقل منه في الأمور الدنيا فإذا فعل ذلك شعر أنه أفضل منه وشكر الله تعالى وصبر لأن نظره إلى غيره mimman ruzika shay'an min hutami dunya wa zukhrifiha yaj'aluhu la yara ni'amal lati an amallahu biha alayhi wala yash'ur wala yafham annahu fi ni'mati fa idha hasala dhalika ankara ma huwa fihi min na'amin واحتقرها ولم يشكرها وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أذر ألا تذروا نعمة الله عليكم رواه مسلم وفي رواية أخرى إذا نظر أحدكم إلى من قدل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه رواه البخاري ولذلك وعلينا عباد الله أن نجتهد بالشكر والصبر في الأمور كلها لأن فائدتهما عائد وراجع إلينا زيادة في الدنيا وثوابا في الآخرة قال الله تعالى مخبرا عن ذلك ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وقال أيضا فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عباد الله ليس الجنى عن كثرة الأرض ولكن الجنى جنى النفس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ya ku yan uwa kudubar mu yau tana magana ne akan godiya da haƙuri duk bawan allan da ko duk musulmin da allah maɗaukacin sarki ya masa waɗannan arziki guda biyu to ya gama morewa ka kasance duk abinda allah maɗaukacin sarki ya maka zaka ka gode wa allah sa'annan kuma duk bala'in da Allah maɗaukacin sarki ya tsora maka za ka haƙura don ka gane cewa Allah ne ya tsora maka ba wani bane amma ma dama ba ka da ɗaya daga cikin waɗannan ababuwa guda biyu to ka shiga damuwa ka shiga musiba Allah ya sauwaka shi sa hudu ba ta fara da cewa ku sani ya ku bayin Allah lalle godiya da haƙuri suna daga cikin manya-manyan ginshikan imani suna daga cikin manya-manyan ɓangarorin imani domin mumini babu yadda za a yi ya kubuta daga hali guda biyu in dai shi mumini ne sai dai idan mutum ba mumini ba ya zama ne shi ya jiyo in ma ce ni'imatin dole ne ka samu wani lokaci mutum yana cikin walwala yana cikin ni'ima to kai yuqabilu ha bi shukri ya muqabalanci wannan ni'ima inda da godiya wa Allah domin idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa in ko ka gode Allah zai kara maka kamar yadda za mu gani wa in ma bala'un kai qabilu habi sabari haka kuma babu yadda da ya ce kana cikin yanayi na rayuwa Allah ba zai dora maka bala'i ba dole ne sai ka gamu da bala'i sai ka gamu da fitina Allah haka ya faɗa wa malukun bisharri wal khairi fitina. wa ilaina turja'un haka Allah madaukakin sarki ce wallahi sai mun jarrabe ku da alkhairi da sharri mu dukkan su fitina ce Wai zuwa wani lokaci in ka samu kuɗi aka baka yanzu ya da a baka miliyan goma ka je ka kwanta a gida ba za ka iya bacci ba saboda za ka yi ta irgawa za ka yi ta lissafi ga sun zama muka fitina da ko za ka yi ka lafiya kalau ka tashi lafiya kalau a ce duk ta inda ka ɗauko ɓangaren ko ta wani ɓangare ka ɗauko akwai fitina a ciki da ka rubidi dole sai ya gamu da wayannan ababuwa guda biyu idan bala'i ne sai kabalanci wannan bala'i da hakuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugaban yan adam gaba ɗaya nuni zuwa ga haka yake cewa azaman li amril mu'min manzon Allah ya ce ka ga abin mamaki da al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khairun al'amarin mumini shi kowanne ma daga cikin alheri ne a gare shi kawai kowanne ne ya zo musu alheri ne in asabar sarra'un shakara idan har abun farin ciki ya sami sai ta gode wa Allah wa kana khairan la wanda ya kasance alheri ne a gare shi wa in asabar darra'un sabara in kuma abun bakin ciki da tashin hankali da bala'i da musiba suka same shi sai ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah wannan shi ma alheri ne a gare shi manzon Allah ya ce wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda zaka same shi da wannan sai mu'mini kaga a ce wanda ba wannan mutu ba mu'mini bane ya gyara kansa wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi ya ku yan uwa lalle yana daga cikin abin da zai nuna mana karfin haɗuwa tsakanin haƙuri da ainihin godiya da imani wani daga cikin magabata ya sanya waɗannan ababuwa guda biyu ce su ne jefkan imani su ne ainihin ginsukan imani guda biyu imani tana tsakiya da su ta dogara ne abdullahi dan masa'ud Allah shi ƙara masa yadda yake cewa da imani da haƙuri ko sai yake cewa imani fa kashi biyu ne al-imanu lisani nisfuhu sabarun bangaren imani shine haƙuri wa nasfuhu shukurun kuma ɗaya bangaren sa shine godiya to kagan an samu wa'annan bangarori guda biyu shine imani amma aka waye gari mutum yana da haƙuri amma bayi da godiya to kun ga ya samu raji bai samu raji ba hakan aka waye gari mutum yana da ainihin godiya bai da haƙuri nan ma ya samu matsala bayan haka ya ku yan uwa lalle yana daga cikin abin da zai taimaka wa bawa wajen ya yi godiya kuma ya haƙuri ya rinka dubi zuwa ga waninsa musamman ma wanda shi ya shi shi bi ma'ana ka kalli wanda kai ka shi shi in yanzu ka waye gari ka tashi ka ji baka da titi damuwa ta dame ka baka da nace kwane to da Allah ka gargaɗa ka yi kokari ka tattaka ka je asibiti ka je ka gani wani yana nan yanzu yana kwance ana neman a saka masa iskan oxygen ne ma tukune ya numfashi wani yana nan yanzu haka yau dinnan an cika takarda da a yanke kafansa wani yana nan yanzu za a masa operation wani za ka yanzu kuma za ka samu wa'ansu kuma sun yi accident sun yi kata-kata har yanzu ma ba a kula da abin da suke ciki ba to kai kuma da kai da baka da titi daga nan da ka iya zuwa titin hospital da ka iya zuwa yalwa in ta ɓaci daga nan da ka iya da gudu har bayar za ka ji amma duk da haka kai kana tunani kana ganin kai allah bai maka ba ku in ka je ka duba wannan da ka gane cewa ashe Allah maɗaukacin sarki ya maka ni'ima shi yasa anan hudu ba take cewa mutum ya dubi zuwa ga wanda ya fishi zuwa ka duba wanda ka fishi da da ko kuma wanda ainihin ka fishi da wani al'amari na duniya domin duk yanayin da kake tafiyin kana da riga kwaya ɗaya sai ka ga wani rigar da kake sawa kwaya ɗayan nan shi bai da irin ta haka ne in kana tafiya da ƙafa. kana tunanin ya aka yi kake tafiya da kafa yake zo ni ko bai da kafin ma da zai tafiya da shi kai ka gungurawa yake yi in kana tafiya akan keke kake tunani to me yasa aka yi wani kuma ya zo wuce ka da sabuwar mashin sai ga wani kuma da kafa yake tafiya in kana mashin kake ganin kai ya aka yi mai mota ya zo wuce ka sai ga wani kuma da keke yake tafiya to in ka kalli rayuwa wallahi haka rayuwa take har kuma duniya ta kare babu yadda da ai kowa ya zama daidai da ɗewa wallahi an yi haka ma ba na zauna lafiya ba saboda haka in har ka kalli wanda ainihin kafi shi daga cikin al'amarin duniya to duk wanda ya je ya kalli wannan zai gane cewa lallai a ce Allah ya fifita shi a kansa sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya haƙuri sai ji ya samu kwanciyar hankali domin dubinsa zuwa ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da wani ababuwa na duniya da ƙawon duniya zai sanya mutum da a wayi gari baya kallon ni'iman da ma Allah ya masa ba zai gane cewa ke yana cikin ni'ima ba kwata kwata dai yanzu in kana kallon wani eh, yana da miliyoyin kuɗi wani ya shiga motar miliyan goma wani yana saka riga ta dubu ashirin dubu ɗari kai kuma kana da ƙyar kake iya ɗinka na dubu ɗaya to kai kaga sai ka rinka cewa to ai kai Allah ya ƙi ka ne to amma inda za ka kalli na ƙasan ka za ka ga wani kuma bai kai ka ba da haka in je ki kalli na sama da kai to da wuya kai imani ba za ka gane cewa kai ma Allah ya sanya ka a cikin wata ni'ima ba shi sa nan hudu ba take cewa mutum ba zai ji ba ba zai taɓa fahimta ba ba zai gane cewa shi yana cikin ni'ima ba to in har haka ya faru da shi sai ka ga cewa yana musu yana jayayyar ni'iman da Allah maɗaukakin sarki ya masa sai ka ga yana rainawa ba zai taɓa godewa ba wannan kuma shine abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu zuwa gare shi inda yake faɗin cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku dubi zuwa ga wanda yake san ƙasa ƙasan ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku yadda ku rinka dubi zuwa ga wanda ainihin yake saman ku ma da ma da ka rinka kallon wanda yake saman ka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi haka to ajradu Allah azzaru Allah tazzaru ni'matallahi alaikum wallahi kun yi kusa ku rena ni'iman da Allah madaukakin sarki yanku don ba za ku taɓa gane cewa Allah ya muku ni'ima ba wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal idan mutum ya kalli wanda Allah ya kikita shi da dukiya wal khalqi ko kikkiawan halitta wal yanzur ila man huwa asfala minhu to ya jiyo kuma ya kalli wanda yake kasansa domin in wani ya zo ya wuce ka ci da mota ka ji ranka ya ɓaci ya tule ka da ƙura to kana wai ga baya da ka ga wani kuma da ƙire ke tafiya da keken mata ya faci tura ta ki to sai ka samu nutsuwa da haka wannan hadisi imamu bukari ne ya rawaito shi da haka ya ku ɗan uwa yana wajibi a gare mu mu dage mu yi haƙuri mu ɗauki haƙuri da godiya a cikin al'amura gaba ɗaya sai mu zauna lafiya domin kwa'idan abun kwarai ya dawo kanmu ne in ka yi haƙuri ka zamo mai godiya wallahi fa'idan abun kanka zai dawo zai dawo kanmu ne zai zamo muna da ainihin ƙari a nan duniya sai Allah ya ƙara maka kuma zai zama maka lada a lahira domin Allah subhanahu wata'ala ya ce innama yuwaffa sabiru da ajrahum bi ghairi hisab su masu hakuri a lahira ma ba lissafi iyaladansu su da ka ce in ka gode wa Allah subhanahu wata'ala a nan duniya sai Allah maɗaukacin sarki tun da ka yi godiya ka yi haƙuri sai Allah ya ƙara maka a nan duniya a lahira kuma sai ka je ka samu tarin lada shi sa Allah maɗaukacin sarki yake ba da labari akan haka Allah ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi kusan duk wanda ya yi godiya ya yi godiya ne wa kansa kar ya ɗauka ya yi ne ma wani domin sakamakon abun da ya dawo kansa ne mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faskuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku ku tuna da ni zan tuna da ku waskuruni wala takurun ku gode mun kar ku yadda kun butulci domin mutunci ne Allah ya maka abu ka nuna Allah bai maka ba Allah ya baka ka nuna Allah maɗaukakin sarki bai baka ba ka shiga rayuwa ta gadan ta gadan kun san dama kayan duniya akwai yanzu bayin kuɗi akwai wanda kuma kuɗi ne bayin su shi bawon kuɗi shi ne wanda kullum damuwansa ya tara ne a banki ya sai filaye ya gina manya-manyan jenaye ya tara dukiya kawai a cewa ne ya mutu ya bar miliyan kaza shi kuma wanda cike kuɗi su ne bayinsa yana samu sai ya gina masallaci ya gina makaranta ya ci ya sha ya tuwatar da iyalansa da 'yan uwansa ya wadatar da su to wannan su ne kuɗi suka zama bayinsa da aka kar ku yadda ku zamanto butulu Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bis sabri was sala ya ku wanda suka yi imani ku nemi taimako a wurin Allah da hakuri da sallah inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa wa in sa'azana rabbukum lalle ubangijin ku ne muka tuna musu ya manzon Allah lokacin da ubangijin ka yayi tela cewa la in shakartum la azidannakum wallahi in ne kuka gode mun zan ƙara muku wani bawa Allah ya ce bari ya gwada ya gani yana da dubu ɗaya sai aka zo ana neman sadaka sai ya ɗauki dubu ɗaya duka ya bayar yana kuta sai wani ya kira ya ce ba shi dubu biyar da ya hana wannan dubu ɗayan Allah zai ba shi wani kuma da aka zo ana irin neman taimakon nan na masallaci haka ya saka dubu ɗayansa da naira hamsin a gefe sai ya zo ya cire naira hamsin ya bayar sai ba da dubu ɗaya shi mai karɓan taimako ya yi gaba sai da ya leƙa aljihunsa sai ga ce dubu ɗayan nan ya bayar sai kira mai ba da taimako mai karɓar taimako ya ce gaskiya fa an samu matsala ni fa dama naira hamsin ne niyan bayarwa ya karɓi dubun sai ba da naira hamsin to kun ga haka mutane suke shi yasa Allah maɗaukacin sarki ce in har kuka gode mun wallahi zan ƙara muku wala in ka kafartum inna azabi la shadid kuma wallahi in kuka mutunce mun lalle azaba ta mai raɗaɗi ne da haka ya ku yan uwa ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laysal gina an kasaratil ard ba wai wadata bane tara tarkacen duniya gidaje da motoci da riguna da ainihin kudade a banki ba shine dukiya ba ba shine ko wadata ba walakin gina gina nafs manzon Allah ya ce in an ce wadata shi da wadatar zuci zaka ga wani kudin sa bai kai naka ba amma za ka kullum hankalinsa a kwance kai kuma kana nan tagadan tagadan kana ta wahala kullum kana cikin damuwa ka daga wa kanka hankali Allah ya baka abin da zai ka ya ruhu maka asiri amma kai duk baka gane ba ta inda ake neman bashi ta san ka je ka ci kudin corona ka dambuko kudin da ake bayarwa an anko borowa ka je ka dambuko duk kana ganin na banza ne bari ka ci kai bari ka tara kudi mu a hakan ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba Allah ya samu dace اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا وتعال قيادتنا في من خافك واتبعك, واتبعك يا هادي يا سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Allah dukkan fitilun da suke damu mu Allah ka yayi mana wannan ƙasa namu da ake cikin yanayi na rashin tsaro da yanayi na kuncin rayuwa da matsatsi Allah madaukakin sarki ka yayi mana ba don halin mu ba don ayyukan ba don abubuwan da muke faɗa ba ya Allah ko don tsirrai da dabbobi da marayu da tsoki da yara ƙanana Allah ka tausaya mana ba don halin mu ba ya Allah muna roƙonka mun fara ganin alama ta damina Allah ka ba mu damina mai albarka ya Allah wuraren da suke fama da rashin tsaro tsaro kamar yadda aka yi kwanan baya a nan kula sin aka kakkashe mutane ya Allah muna roƙonka ka fitar da su daga cikin wannan matsala mu kuma Allah ka yayi mana sun maskuru Allah al’azim aljalila ya zukuru kun waskuru hu ala ya zirkun wala zikirin lahi akwar inna Allah ya amur bin adil wal isani wa ita izin kurwa wa yin ha anil fasha’i wal ya izukun la’allakun ta zakaru wa ƙungu lissalatakun ya hamukun Allah.